أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا Yau وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا شاتركو وشاتكوش وطن جماد الأولى hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam uku, wanda ya daidai da ashirin da hudu ga watan sha biyu miladiya ɗaya. Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da ya bada dace da dukkan alkhairi da duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa kafin na akwai sanarwa guda biyu da yan uwa suke so a sa su kira da <clears throat> muna fata Allah ya ba su mafita akwai yan kasuwa da aka ce wasu bangaren su an yi masu gobara a su abin nan akwai ɗalibai da ke nan muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya sa ya zama musu kafara sannan akwai ɗan uwa da ke zama nan wani malam Ismail a kusan shi sosai na yake zama shi kuma Allah ya mashi rasuwa wanda muna fata Allah ta baraka wa ta'ala ya ji kai shi a nan sahun yake zama mafi yawanci za ku ga na dan zane haka nan eh Allah ya ji kansa muna fata Allah ta baraka wa ta'ala ya masa afuwa ya gafarta masa don karfin sunayensa mu kuma Allah ya kyauta ta mu wannan shi ne kullum haka abubuwan suke faruwa shi ya sa wani lokaci idan kamar munasabat suka zo kamar Ramadan ake sanar da mutane cewa kowa ya yin yinsa sai kaga wani lokaci ba ra an yi da wani kuma na ga ramadan din ya zo wani kuma baya nan haka za a yi ta wata rana ni ne wata rana kai ne haka za a yi ta wasu za ka ga yanzu gab da ramadan yanzu ta ga ana maganar saura watanni kaza Allah yana ta daukan waɗanda ya kaddara musu to shikenan sun gama daga wancan kenan to kuma mu Allah ya kaddara mu ma muna cikin wanda za su tafi ko kuma za mu ga ramadan din shi sa ake so mutum ya iya kokarin sa yi ya dage ya iya abin da zai yi wanda kullum muna magana rana wa tikraran Allah tabaraka wa ta'ala yana karban mutane ne bil khawatim innam malama a'mal bil ayyuka abin da ake kallo wanda ka gama da shi wanda ka cika da shi to shi Allah tabaraka wa ta'ala yake kallo da mi ka karasa da mi ka je wurin ba kallon shekarun baya can ake yi ba ana kallon husnul abin nan khatima ne yasa kullum ake cewa a roƙi Allah kowa ya dage ta roƙon Allah husnul khatima shine mutum Allah ya taimake shi ka zo ƙarshen rayuwarka Allah ya buɗa ma domin da muka yi magana can bayan ba manta ba cikin ala'ayi halin ta mutu. cewa in Allah ya so bawansa da alkhairi za aka ce asalahu ko ko ista'amalahu aka ce asalahu ko ista'amalahu shine gab da zai mutu shi Allah ya buɗo mai wani aikin alkhairi ya rike da karfi yayi yi ba dare ba rana shi Allah ya taimake shi mutu a kai hada huwa husnul khatima nas'allaha husnaha bi mannihi wa karamihi lahu waliyu dhalika wal qadir alayh to wannan shine babban abu amma ba asarar da ta kai a ce mutum ya rayu kan da'a sai gab da mutuwar shi ta zo kawai sai da malmala abun nan wannan Allah bai so shi bane da rahma muna fata Allah ya tsare mu to wannan dai muna magana in ba manta bacci wannan risala alfawzul azim wal qusran al mubin shafi na nawa ne wa 36 al mabahath al ashir shine tahiyatu ahli al jannati wa tahiyatu ahli an nar gaisuwa ta yan aljanna da kuma gaisuwa ta yan wuta yan aljanna da gaisuwar su yan wuta ma da gaisuwar su wadda suke yi muna sa muna roƙon Allah ya samu daga cikin yan aljanna cikin masu yin wannan gaisuwa awwalan tahiyatu ahlil janna qala ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya ce innal ladina amanu wa amilus salihati lalle waɗanda suka yi imani sannan wa amilus salihati suka aikata ayyuka na kwarai ayyahdihim rabbuhum bi imanihim Allah tabaraka wa ta'ala ya shiryar da su ne da imanin su dalilin imanin nan nasu Allah ya shiryar da su zuwa ga samun wannan wurin aljanna tajri amin tatihi al anharu fi jannatin na'im koramu suna gudana ta karkashin su a cikin aljannan nan koraman ruwa ne koraman nono ne koraman zuma ne koraman giya duka suna gudana ta karkashin su dan aljanna inda yake baya rasa ruwa baya rasa wannan nonon ba sai an ɗebo daga wani ba duk inda yake inda ruwa ke zuwa haka waɗannan sauran abubuwa suke zuwa kuma mutum ba zai gane wannan ba sai wanda yake da gidan sama ko yake gidan sama ran da yawa yi gari ba ruwa zai rika dauka ne daga kasa yana zuwa sama to da aka ce mai ruwa na kaiwa sama zai gane karatun sosai to aljanna kuma hawa ne ko loluwa? an yi maganan cewa aljannan nan daidai hawanta bisanta ko hawanta abin nan duraj dinta daidai da yawan ayoyin qur'ani kaga ko tsayawa akai ba saman aka ce hawa dubu shida to kuma a ce maka ruwa na baya kaiwa can kasan akwai musiba to aljanna wannan ayoyin nan dubu shida har da ɗari shida da wani abu ne to sannan a ce maka yau ruwa duk wanda yake kololuwan nan inda yake ko ina akwai wannan koramin na ruwa na zuma na nono na giya ga masu sha ai ka ga abin nan babba ne da haka idan aka rasa aljanna muna maimaita maganar nan kullum miraran mai fatikraran babu wata musiba da dan adam zai fuskanta a iya rayuwar shi gaba daya ta nan ko ta can akan ya je lahira a raba aljanna ba sunan shi ba masifar da ta kai wannan tun da dan adam yake bai taba ganin bala'i ba kaman wannan shi yasa shek nasiru sa'adi yake cewa dan aljanna idan aka je lahira yan aljanna suka shiga aljanna aka ce ma yan wuta su zo su shiga wuta to da a ce ma ba wutan za a ce su shiga ba kawai aljanna suka rasa za a kai su wani wuri a aje kawai ba wuta za su shiga ba amma ba su samu aljanna ba wannan rasa aljannan bakin cikin nan kawai ya isa ya zama masifa in ana mutuwa za su mutu murus saboda masifan bakin cikin rasa aljannan nan to yaya kuma gashi mutum bai samu aljannan ba kuma wuta za kai su? bakin cikin rasa aljanna kadai ya isa azaba ko ba sa mutum wuta ba wannan azabar ta isi mutum to balle kuma a rasa aljannan kuma kai mutum wuta Allah ka tsare mu daga shiga wuta kullum mu ta roƙon Allah tabaaraka wa da safe da yamma duk sadda ka tuna ka roƙi Allah tabaaraka wa ta'ala wato ya kare ka daga shiga wuta ba za ka gane haka ba sai ka rika gwada wannan wutan ta nan duniya su magabatan taba ta suka rika yi suna ji na san ko zai wahala nan cikin mu duk da dai wasu kila sun yi sa'a akwai wanda bai taba koniya ba amma dai wutan nan in ka taba ta in kana so yanzu da ake sanyin nan ba sanyi ma ake ba ka je kawai tafasashen ruwa ka ɗiba ka ɗan fara ko ka shiga bayi kawai za ka yi ka ɗebo shi ka zuba ka yadda za ka zabura ka rasa ma inda kake mutum ya gwada wanda bai taba koniya ba yanzu an shi aiki ya dawo rana ya ce ba mu labari ya yaji na ya kawai tafasa ruwan zafi kawai ka tafasa kawai ka ɗiba ka kwara duk gabar da ka zuba mawa sai ka ji kamar an cire ta ne gaba ɗaya lokacin ka gwada ba ma za a ba mutum labari ba shi zai fi ganewa wanda zai gwada mutum ya gwada rana ya ce wanda bai taba goniya ba ya gwada za mu tambaya mu ji ya gwada ko kuma kawai ma kakkai wannan je ka kawai ka sa dutsen guga kawai ya yi zafi ya yi zafi ka kira wani yaro mara wayo ka ce ɗauki sanan ka tuba riga sama a baya ka gwada ko ko hita wannan tattarin din nan wannan da ake gwada ka datta, kanka sa ta ruwa sai jajawur sai ta yi jajawur wata nan ka ɗauko ta kamar sai ta hamata an ka dawo yau ka ba mu labari sati mai zuwa mu gani ko za ka zo mutum ya gwada wannan wutan duniya ce kashi sittin da tara na can an ajiye lahira sannan kuma wannan ɗin ma fa sai da aka yi galgala ta aka yi galgala ta aka yi galgala ta ba hada ta wuri ɗaya aka yi ba ya galgala ta aka yi kamata a ɗiba gutsura a adida ɗiba gutsura a adida ɗiba gutsura a da ba guda ɗaya ce yadda ta sauko take kan gutsura ta aka aka sassa ne ta tukuna ga daidai inda za a amfani da ta kaza nan ga daidai inda za a amfani da ta kaza nan ka kalli fa rana wannan ranar da kake jin zafin can nan da za a matso da ita mil guda yanzu ta matso ta baro inda take to da gaba ɗaya duk wanda ke duniyan nan sa ya soye a tsara mata bil guda kawai ta danyo kasa saboda masifar zabe idan kuma da za a ƙara mata mil guda kuma sama ta matsa sama kaɗan to kuma da kowa ya zama kankara mu gane irin waɗannan abubuwan su ke sa mu ji muna son Allah su ke sa mu ji muna kiyaya Allah tabaraka wa ta'ala kalli wannan aikin kawai da ake yi da an sa kai shi yasa yace la ta'khuzuhu sinatu wala nawm gyangyaɗi ko bacci baya kama shi da gyangyaɗi zai kama shi da komi ya lalace a duniyar ta tashi gaba da saboda da ya yi gyangyaɗi za samu matsala da ya saki ya za samu matsala so ka wannan shine abin da zai sa in ka ga wasu sun ɗauko suna cewa suna kwatanta kansu da shi har wani ya ce maka wai shi ma Allah ne kowa Allah ne ya zama daga nan za ka gane cewa mutumin nan ya bugu Na mutum ko a gidan shi bai yadda a ce da shi da ɗan shi sun zama daidai ba zai yadda ba na sha sanin mata idan tana tafiya da ƴaƴanta ƴan mata wanda suka girma in wata ta gamu da ita ta ce a ah, waɗannan su wane ne kuma kannanki ne ta ce kanne na kuma kanne na ku sai irin magana ce wannan kuma kanne na ku diyu fa kawai wannan maganan da aka faɗi mata a dauko ƴaƴanta a matso da su su baro matsayin ƴaƴa su da matsayin kanne wata ji daɗi ba to ya a ce sun zama daidai kama wasu zo su wai su su yadda wai su wai a ha sun yadda su ma Allah ne kowa ma Allah ne har wani mahaukaci ya ce wai in an je lahira wai mala'ika ma ya tambaye ka su ba tambaye su in mala'ika ya tambaye ka wai ka ya yi rashin kunya wai ma dubai ka kife shi da mari ai na ga wannan bai ma san me yake cewa ba mahaukaci ne da yana da gata ko ya kun su kama shi suka shi da mahaukata a daure shi kawai bai samun da yake ba mahaukaci ne kawai me kace wannan ne to to sun ba ma mutum ba da hauka ya za a rage wata shekaru ta ji daɗi bayan da an an rage mata ba ta wada take to to ku ga wannan abun saboda haka su ne waɗannan abun nan ɗinsu za a ce wa tahiyyatuhum fiha salam gaisuwarsu a can sai a ce kawai salam ne wa akhiru da'awahum anil hamdulillahi rabbil alamin karshen su in sun tashi abin da suke kira haka suke cewa idan sun zo suna neman wani abu kawai su ce kawai su a kawo masu da'awa hun fiha hanakan lahumma. haka za su ce in suna son a nemo a kawo masu wani abu duk abin da dan aljanna ke so ba wani wahala Su hanakan lahumma zai ce kawai sai a kawo wannan abun sannan wa tayyatuhum fiha salam sannan gaisuwa su shine salamun alaikum wa da da'awahum idan ku abu ya ishe su sun kosi alhamdulillahi rabbil alamin sun gama shi kenan Shi ne ake yi kullum ba wahala ba noma ga bufan abin ba tsufa ga ba mutuwa ga ba rashin lafiya ga ba rashin arziki ga ba bakin ciki ga ba damuwa ga ba haushi ga ba wani abin nan duka wannan an gama iyakan mutum da su nan wurin daga can an je can an kare an gama ai kaga wannan kadai ya isa mutum ya gane cewa aljanna ba karamin abu bane fiha ma la aynu ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar a cikinta fiha ma la ra'at akwai abin da ido bai taba gani ba wa ma wannan abin da kunne bai taba ji ba wala uzunun sami'a kunne bai taba jin labari ba wala khatara ala qalbi bashar ko a tunanin mutum ma abin bai taba zuwa ba duba lokacin da wannan sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana Umar ya zaunar da su suna babban abu ne saboda gane wannan yana da fa'ida matuka ku kalli sahabban nan tare da manzon Allah suka rayu amma ba zama suke su rika hira banza ba Umar da kai fa ya tara ga Abdullahi bin Mas'ud ga Ubay bin Ka'ab radiyallahu anhuma yace ma Abdullahi bin Mas'ud ya ba su labarin aljanna Abdullahi bin Mas'ud ya kawo aljanna ya ba da labari ya ba da labarin ta talakan aljanna talakan nan karshe aka ce shine wanda zai samu kamar sama da ƙasa so goma sha ɗaya talakan aljanna ba shine karshe amma shine ke da kaman sama da ƙasa so sha ɗaya kayan shi shekar Aljazairi ya ce shi wannan gidan shi a wannan a matsayinsa na talakan nan idan yana so ya kai karshen gidan sai ya hau wannan naja'id da ake hawa masu gudun nan wanda suke kallon iya inda suke idanun suke kallo nan suke takawa amma sai shekara dubu biyu yana kan wannan abin sannan yake kai ƙarshen katangar gidan shi kuma ku auna katangar nan fa duka da zinariya ko azurfa aka yi katangar da gidan kuma aka ce in ya je ƙarshen gidan da ƙarshen gidan da farkon gidan duk daidai yake wajen kyau yanzu mutumin da ya gida daga nan zuwa zaria ka ce duk daga nan farkon gidan har zaria duk lafiya lau gidan yake ba ciyawa ba sako ba komi a wani wurin ba ba sako ba irin na su abun nan ba sai ba sai ba ciyawa ba ba kowa ba komi kawai a je gidan nan eh, sai ma lafiya lau wannan gidan fa daga farkon shi har karshen shi lafiya lau duk daidai yake inda kaga dama in kaga dama sai ka je karshen gidan kai zaman ka in kaga dama duk inda kaga dama sai kai zaman ka sai lokacin da kaga dama ka dawo tsayin wurin duk irin shi daya shi kuma talakan fa ne wannan ya gama faɗin wannan sai Umar ya ce kai ya ce wannan fa kaji fa talaka ce to Ubay bin Ka'ab su manyan fa ina ne nasu ya ce ai manyan nan su nasu kawai Allah ne tsarin wurin da ya gama ya sa abin da ke ciki ya shirya kayan da yake ciki sai ya kulle shi babu wani mala'ika ko wani annabi da ke na kusa ko mala'ika na kusa da zai ya taɗa ganin mai ke ciki an yi an gama ne an kulle kawai dai mun san abin da aka ce mana fiha ma la ra'at wala uzunin sami'at wala khatar ala kalbi bashar haka kawai yake gidan nan ku duba dai kaga an gama wannan ga yadda yake ga kayan da yake ciki gidan nan kala biyu wannan zinariya wannan azurfa da haka aka yi komi kuma yana da ɗaki wajen saba'in a ciki na kwana kawai amma da aka zo aka ce wannan na ƙanana ne na manyan ba aka ce na manya ba iya ba ya kwanta shi sai dai a ja gani kawai Allah shi kada ya sa abin da yake ciki bayan nan sai ya ce to gaskiya aljanna kan ba karamin abu bane to dan daure mana zuciyar mu kada mu saki jiki da yawa yace ya gaya mana kuma bayan nan yace da za a kaddara masallacin nan nawa a ce a samu mutum a sa ciki dubu ɗari a ce a sa sa cikin masallacin nan a wannan masallacin a tara su su dubu ɗarin nan a ɗauko mutum ɗaya daga wuta shi kuma ya zo cikin dubu ɗarin nan ya yi nishi kawai na lumfashi da sai ya soye su gaba ɗaya da masallacin gaba ɗaya sai sun kone kudan gane to ka auna ka auna a cimma mutum dubu ɗari fa ya ce da za a kawo mutum dubu ɗari a sasa cikin masallaci na wannan sannan a ɗauko ɗan wuta guda ɗaya kawai ya yi nishi tururin da ya nishin nan ya fito daga jikin shi saboda masifar zafi sai ya soya mutanen nan gaba ɗaya haɗe da masallacin gaba ba wanda za ka samu kurmus za su kone saboda abun nan ne sai ka gama a ce ko mutum da shiga wuta ba a ce dan wuta za a kawo kusa da shi masifan ta kai masifa amma da mutane suna mu'amala ne da yan wutan agalabiya mutum zai zo gashi nan an nuna to ogan ma kwata-kwata ba da shi mutane ke mu'amala shedan tunda mutane za su zo buki su zo abun nan ba sai su gayyato shi a ce wai har da ƙarya a je masallaci a ce a je a daura aure ba an gama masallaci kuma shi sai kuma a koma gida ko a koma wani dandali a je a yi iskancin da kai ka ce guza ne suke aure to kaga wannan ya za a ya za a abun nan ba a warware abu guda Allah ya shi guda biyu duka amma ba shine mahallin shahid ba wa qala ta'ala allazina yufuna bi ahdi su muminai na kirki wanda suke suna cika alkawarin Allah wala yanquduna al-mithaq ba sa warware alkawari walladina yasuluna ma amara Allah bihi an yusala suna sadar da abinda Allah ya umarni a sadar da shi wa yafsauna rabbahum sannan suna jin tsoron ubangijinsu tabaraka wa ta'ala wala yanquduna al-mithaq ba sa warware a wannan wa yakhafuna su al-hisab sannan suna tsoron mummunan hisabi ba suna tsoron kada su je lahira su shiga wani hali wallazina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wan sune wanda suka yi hakuri saboda neman uban abin nan yarda ubangijin su tabaraka wa ta'ala wa qamu salata sannan suka tsai da sallah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya sannan suka ciyar daga cikin abin da muka azurta su a boye da bayyane wa yadrauna bil hasanati sayyi'a sannan kuma suna tunkuɗe mummunan aiki da kyakkyawa in sun yi mummuna su kawo kyakkyawa su su koge wancan lahum uqbad dar waɗannan sune suke da sakamako mai kyau na gidan rahama Allah ka samu cikin su jannatu adnin yadkhulunaha wannan gidan da aka yi magana mai kyau wanda sakamakon akiba mai kyau na wannan gida shine jannatu adnin shine aljanna ta zama dindindin wanda in an shiga ba a fita yadkhulunaha za su shiga wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim da su da wanda suka kyautata daga cikin mahaifansu hakanan abokan aurensu da kuma zuri'ansu wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin mala'iku na shiga wurinsu ta kowace kofa suna masa sallama salamun alaikum masu sabartum amincin Allah ya tabbata gare ku saboda kurin da kuka yi wa ma uqbad dar ma dalla da sakamako irin wannan gida wanda suka samu wannan gida sun samu babbar kyauta daga Allah muna fata Allah ka samu cikin su yan bagi lil mu'min dan haka ya kamata kowa ya saurara ya kamata ga mu'mini an yarghi ba fi hadha al khair al azim ya zama yana kwadayi a wannan alkhairi mai girma Allah ta samu daga cikin su wa ila rabbika farghab kai kwadayi zuwa ga wurin ubangijin ka tabaraka wa ta'ala ya fito wannan shine a bayani akan aljanna da sallaman ciki saniyan tahiyatu ahli na. gaisuwa ɗan wuta su kuma ‘yan wuta suna da gaisuwa su mata su Allah ka tsare mu. Qala Allah ta'ala fi ali fi tahiyyati ahli an Allah ya yi magana game da gaisuwar ɗan wuta suya suke yi, ƙalar kulufi umamin ƙadƙalar min ƙablikun min aljini wal insitin na aka ce ku je ku shiga, ku shiga cikin wasu al'ummomi waɗanda sun wuce irin kuma gabani ga waɗannan ga waɗannan ga waɗannan ku je ku haɗu da su min aljini wal insi daga aljanu da mutane ku shiga wuta. Kullama dakhalat ummatun kowace al'umma ta shiga ciki wata jama'a in wannan jama'a suka shiga suka tadda waɗannan wannan suka shigo la'anat ukhtaha sai su tsinuwa sai tsinuwa suke yi ba maganar sallama sai dai Allah ya tsine maku wanda suka shiga suka tarar da wasu sai Allah ya tsine muku da kuka jawo mumuma hatta idza daraku fi hajabihad har akai lokacin da kowa ya shiga gaba ɗaya suka tattauna a ciki suka ci do a wuta qalat ukhrahum liulahum na baya sai su ce ma na farko wanda suka riga shiga wanda suka shigo baya su ce ma wanda suka riga su wannan rabbana haula ya adalluna ya Allah waɗannan su suka jawo mu cikin wutar nan su suka batar da mu fa'atihim azaban da'ifan minan nar ya Allah ka ba su azaba linki na wuta ka linka masu saboda su suka jawo qala li kullin da'ifun yace kowa linki za a mai daidai za a yi maku walakin la ta'lamun ba ku sani bane amma za ku na yau za ku sha wahalar da ba ku taba jin irin ta ba Allah ka tsare mu wa qala ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala yace hada yace wannan kenan bayanin da aka gaya maku wa inna lis la sharra ma'ad waɗanda suka yi tawaye suka yi taurin kai suna da wani abun sha mai muni mafi sharrin abun sha jahannama yaslaunaha farko dai wuta ce za su shiga ciki su konu a babbaka su su zama gawayi tukunna wa bi salmihat aka ce wuta ta munana ce ita ce shimfiɗa da za a sa mutum a kai hada a tsara ce ba su gashi don kunan ɗana fal ya zo kohu ku ɗanɗana ku ji wannan wutan aka ce wannan ai hamimun ne wa gasa aka ce ba wani abu mane ruwan zafi ne kawai da jagwalo irin na wuta wanda ya aka yi ɗan wuta kamar a ce ai ba mutum wani fanke da kayan da ɗan wuta a ce ku sha kuma ku sha wannan ruwan zafi sannan ga wani abu da na ku ci kuma wa akharu min shaklihi azwaj sannan ga wani kuma yayi kama da irin wannan din amma nau'i ne daban-daban za a kawo su ga kaman wancan ne ina shi ma an taba ba shi bane faujin muktaimun za zaka ga wannan ga wasu jama'a nan za a tsawo da waɗannan su fada tare da waɗannan su auka ga wasu jama'an nan za su fada tare da ku la marhaban bihim ba wanda ke ce ma wani sannu da zuwa ina sai masifa sai tsinuwa innahum salun na dukka za su kona cikin wuta nan za a sha babbaka Allah ka saba mu ciki bal antum la marhaban bikum su wadantan su ce kuka Allah wadaran ku ba ba maraba da ku su ma su ce ku ne dai ba maraba da ku ai antum qaddamtumuhu lana saboda ku kuka ja mana daga in sun shiga su na baya za su ce ba maganan maraba ku kan kun ja mana matsiyata mutane su zazzage su su kuma su ce ku ne dai mutanen banza ta kunan ya ai ku ne kuka ja mana bal antum qaddamtumuhu lana ai fafisal kara kai wannan wurin zama ya munana muni wurin sau masauki ya munana Allah ka tsare mu wa qala ta'ala fi alin na wa qala inna mattakhastum min dunillahi awtanan mawaddata bainakum fil hayati dunya thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'd wa yal'anu ba'dukum ba'dan wa ma'wakum an-nar wa ma lakum min nasirin haka aka ce Allah tabaraka wa ta'ala ya ce inna mattakhastum min dunillah awsanan mawaddatan bainakum mawaddata bainakum ku kun ɗauki wani abu ne wanda ba Allah ba abun bauta kuka sashi abun bauta kuma kuna son shi a tsakanin ku kuna da abun rayuwar duniya a rayuwar ku ta duniya ba ku bi Allah ba kun ɗauki wani Allah ne kuka rike kuka so shi a tsakanin ku kuna bautar shi kuma yawmal qiyama sannan yanzu kuma gashi an zo gaban Allah ranar tashin alkiyama ya kufuru ba bi rin. sashen ku zai kafirce ma sashi wannan ya ce ba ruwan shi wannan ce, ba shi ya ce ba wannan ce. shi ya ce a tsine ma juna ba wa ba a ba sannan sashen ku ya tsine ma sashe. kuma wa kuma na kuma gashi makoman ku ita ce wuta Allah ka tsare mu wa malakum min nasirin yau ba wanda zai kwace ku daga wurin Allah an riga an shiga hannu mun sha maimaita nan umul mumini ne wata rana take tabbai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ce tana tare da manzo Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ta fashe da kuka ya tambaye ta yace ni kike ma kuka tace na tuna ne da wuta na tuna ne da wannan wutan ta lahira wai ku annabawa kuna tuna da iyalanku ko in an je lahiran nan a wajen wannan masifa yace wurare uku ba wanda zai tuna da wani annabawa ma ba sa tuna da kowa kowa ta kai shi yake a waɗannan wurare uku yace kin ga lokacin mizan sadda za a ɗauki ayyuka a je a ce za a raba ayyukan nan kowa yana so ya je auna nashi a lokacin ba wanda yake tunawa da wani kowa ya tsaya ne ya kura ido kawai ya za a yi da shi ba ya tuna wani ya ce wai yawa wane kowa kan shi ya sani lokacin komin ka da kai da wani kowa kan shi kawai ya sani ɗaya kenan ya ce na biyu lokacin da littattafai za su taso mutum yana tunanin ta dama nashi zai zo ko ta hagu zai zo ko ta bayan shi zai zo a wannan lokacin da mutane suka shiga cikin wannan halin babu wanda yake tuna wani kowa yana tunanin yadda za a yi ya zai yi yau ya zai yi ta ina littafin shi zai biyo ta ina littafin shi zai zo yana nan yana tunanin ya za a yi sannan bayan haka nan wuri na uku lokacin da za a hau sirati sadda za a baje a sa siratin nan akan doron wutar jahannama mutane su za su tsallaka a lokacin ba wanda yake tunawa da wani kowa kawai ta kan yake an ce annabawa su ne a nan wurin su ma ba abin nan ba an ce sun tsallaka za su tsallaka ne sai annabi ya rika cewa Allahumma ummati Allahumma ummati Allahumma sallim Allahumma sallim iya nan aka tsaye da su wannan shine amma ba wanda zai tuna da wani ranar ya fito al-mabhasul hadi ashar aktsaru ahli jannati wa ahlin nari yace mafi yawan su wanene ne mafi yawa a cikin aljanna kuma su wane ne mafi yawa a cikin wuta awwalan aktaru ahli aljannati wa mun da suka fi yawa a aljanna aka dauki aljanna gaba daya waɗanda suka fi yawa shine al'umman manzon Allah sallallahu alaihi sallam. al'umman manzon Allah duk a cikin al'umma babu wanda zai kai su yawan shiga aljanna su suka fi yawa sai dai matsalan in an ce kowa ya shiga ban shiga ba baka shiga ba baka san darajar shigan ba musan bai san darajar shigan ba an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa sallam qala manzon Allah ya ce yaqulu Allah ta'ala ya adam ya adam fa yaqulu labbaika wa sa'adaika wal khairu fi yadayka sai ya amsa sai amsa an kai ubangiji taimako gaba ɗaya da alkhairi a hannunka yake fa yaqulu ukhrij bi'sa ba'sa nas ka cire su wane ne wanda yan wuta ne an kaddara su yan wuta ne qala ma ba kunna su wane ne su wanda za a tura can Kala min kulli alfin sittum mi'atin wa sittatan wa tis'ina ai ai wannan ya ce. ka cire a cikin kowane dubu ɗaya, ka cire mutum ɗari tara da casa'in da tara su ne yan abun nan ne wannan wuta ne mutum ɗaya ne kawai wanda zai zama dan aljanna a cire mutum ɗaya fa indahu yashibu saghir a wannan wurin ne yaro karami zai hurura saboda masifa ya ga ana cirewa ana cire cikin mutum dubu daya a cire ɗaya kawai a ce shine ba zai ta sauran duk yan wuta ne to a lokacin ne matashi mai abin nan yaro karami zai wata za a kullu ta hamlin hamlaha kuma a lokacin mai ciki ma za ta haifi cikin ta a lokacin saboda masifan tsoro wata ran nasa sukaran ga mutane kamar sun bugu kowa zaka ga kamar ya buge ya haukace kawai wa ma hum bisukara babu guwa ko suka yi ba walakin na azaban lahi shadid azaban Allah ce aka gani mai tsanani wa shadda zalika alaihim wannan yayi tsanani alu suka ga sabbai suka ga kai wannan abu ko an shiga uku a ce wannan mutum ɗaya cikin dubu ɗaya Kalu ya rasulullah wa ayyuna zalika alwahid to wannan ɗayan wane ne shi ya za a yi wane ne wannan guda ɗaya ko a ce a cikin dubu ɗari da da sun tafi wuta sai ɗaya kaɗai sha wannan ɗayan ko wane ne qala abshuru ce ku yi bishara fa inna minkum rajulan ai wato a cikin ku akwai wani mutum wa min yajuju wa juju al a cikin ku mutum ɗaya ne za a kwatanta za a ce a ɗauka in an ce ɗari da da nan to a cikin ku a cikin ku ku mutum ɗaya ne amma sauran duk daga ya yajuju ma juju ne su ne su da al wa mai ya juju wa ma juju al a ya juju wa ma juju kuma za a samu dubu ɗaya sau da aka kaga suna ka ce aka ɗauki wannan sai an ɗauki wannan sai a ɗauko ɗaya cikin al'umman annabi a sa wanda ba cikin ya juju ma juju ba a ce kenan kaga yan kaɗan ne an kwatanta da waɗancan yawan ko sun maƙala wallari nafsi biyade sannan ya ce ina rantsuwa da wanda raina yake hannunsa in ni la'arju an takunu rubu a ahalin janna ina fatan ku zama ku ne ɗaya bisa hudun yan aljanna gaba ɗaya in an shiga na, sai muka ce Allahu akbar saboda wannan magana ta yi daɗi wa arju an takunu a ahalin janna Ya ce kai ina ma fatan ku zama ku ne ɗaya bisa uku ma a na muka ƙara cewa Allahu akbar wa arju an takunu nisfa ahalin janna ya ƙara cewa kai ina fatan ma kawai ku zama ku ne rabi kawai duk ku rabi ne yan aljanna duk sauran al'ummomi a ban masu rabi wani wurin ma yi magana an ce sahun zai kasance kashi abun nan ne sahu ɗari da ashirin ko yan aljanna aka ce to amma guda tamanin al'umman mazan Allah ne sallallahu alaihi wasallam sai dai matsalar kawai ya zama ban ciki baka ciki Allah ya tsare sau da aka komin yawan yan aljanna fatan da mutum zai ya zama kullum an magana mutum ya ce Allah ya samu na ciki in ba a ciki in duk duniya aka ce an shiga mutum shi bai shiga ba ka kai wuta to shine hal musiba fa kabbarna wa qala ma antum ayatun nas illa ka sha'rati sauda fi jildi thawbin abyad ai aw ka sha'ratin bayda fi jildi thawrin aswad in an kwatanta ku a yawa to ku ba kaman kaman a ce da dauko wannan abun nan eh, gashi ne baki a fatan sa wanda yake shi kuma fari in an kalli yawan ɗan kaɗan ne to amma in an je aljanna yawan ɗan aljanna ɗan al'umma bi sun fi yawa haka nan au ka sha'aratin bai ba fi jilji saurin aswad ko kuma farin gashi ne a cikin sa wanda yake fari baki to in an ɗauki fari ai kaga kaɗan ne a kwatanta wannan gashi an kwatanta yawan mu an an tara al'ummomi gaba ɗaya haka ne amma haka koma aljanna kuma to al'ummar nan ta tafi yawa cikin aljanna ya fito ko bari haka nan ko to na'am sai da biyun ne ko alfukara ko an umar ya ce shi sai saura kwata ya ce baka nan yi wani an canza magana saura kwata eh saura kwata yanzu an tambayi wa wannan ya kusa an imran bin husayn radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza kana qala ittalatu fil janna na leka aljanna fara aitu aksar ahliha alfuqara na ga mafi yawan waɗanda suke ciki fakirai ne wanda ana ganin su ba komai ba wa salatu fi nar na leka wuta kuma fara aiku aksar ahliha annisa sai na ga mafi yawa daga ciki mata ne to wannan shine abin nan din Allah ya tsare mu a bashi haka nan ko Allah da wani dai sai gobe a ƙara da sauran Allah ya ce lokaci yayi amma wancan an yanzu bai hauwa <laughs> سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم عظمنا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونفس ضمائرنا وهذب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة هدنا وتوفنا عن تراض عنا واحشرنا في ذمة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين صل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين